Jama'a Assalamu alaikum. A watan Afrilun shekarar 2014 muka fara kawo muku labarin wasu abubuwan da wani tsohon alkali a jihar Neja mai suna Aminu Kagara ya yi na kwashe shanu da tumakin wasu Fulani ya yi gwanjinsu a kotunsa lokacin yana matsayin alkali a garin Zungeru. Daga bisani hukumar kula da harkokin shari'a ko Judicial Service Commission ko JSA a takaice ta jihar Neja ta same shi da laifuffuka waɗanda suka haɗa da haɗin bakin da ya saba ma shari'a da ƙwace dukiya ba tare da haƙƙi ba da yin ƙwace na ƙarfi da yaji da barazana ga rayuwa da kuma yin amfani da kujerar alkali ta hanyar da bata dace ba hukumar sai ta saukar da shi daga kan wannan kujera ta alkali kuma har yanzu maganar da muke yi bata maida shi ba ya kai ƙara babbar kotun jiha an sake tabbatar da wani hukunci da aka yi masa sai kuma ya sake ɗaukaka ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya a abuja a inda har yanzu ake ba a kammala wannan shari'a ba ɓangare ɗaya kenan a ɓangare na biyu da majalisar dokokin jihar neja ta kafa wani kwamiti domin tallafawa waɗannan fulanin da tsohon alkali aminu kagara ya musu kwacen shanu to amma sai kwamitin ya dakatar da zama saboda a lokacin sun shigar da ƙara kotu suna neman haƙƙinsu wannan ɓangare kenan to ana cikin haka sai wani mai neman tayar da fitina ya fito ta kafofin sada zumunci na intanet wato social media yana baza labarai na ƙarya cewar kotu ta wanke tsohon alkali Aminu Kagara abinda ka iya harzuka waɗanda hukumomin shari'a na jihar Neja suka tabbatar da cewa eh lallai Aminu Kagara ya zalunce su domin ba da su aka yi shari'a ba amma kuma ya kwashe musu dabbobi ɗaruruwa ya yi gwanjansu ba ma tare da an biya diya ga mutanen da ya ce wai ya sai da su ne domin ya biya su diya ba. a bayan ɓullar wannan labarai na ƙarya cewar an wanke tsohon alƙalin mun nemi jin ta bakin mutumin da shine mataimakin sakataren kwamiti da ya yi shari'ar wannan tsohon alƙali. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Abdullahi H. Usman, mataimakin sakatare ma'aikatan shari'ar Niger State. A azal hakika an yi ƙaran Alƙali Aminu Kagara na ma'aikatan shari'a wato GSC Judicial Service Commission. To sai wannan ma'aikatar ta ta ga ya dace ta naɗa kwamiti saboda ta a binciki ƙarakin da aka yi a kansa ta kwamitin da muka zauna mun gayyato masu ƙara da wanda ka ƙara har da ma'aikatan kotunsa alaƙiƙa waanda da suka gabata a gabanmu suna cewa lallai waɗannan shanu da aka kwace aka saida ba na wanda suke ƙara a gabansa ba ne na wasu ne daban kuma kan ya tabbata wasu su ma daga cikin su marayu ne akwai ta da aure ya kawo ta nan amma don haɗa shanun an saida aka amfani da ya amfani da 'yan banga suka suka suka kwaso wannan shanaye na mutane suka saida ta hanyar auction ta kuma ko ƙa'idoji da ake bi kafin a yi auction na kayan mutane sai an tabbatar da wannan kaya da za a ne na me shi ne na wanda suke wanda suke ake wanda suke shari'a ne a gaban kotu hmm. an samu tabbacin haka nan sannan a kira masu masu kaya a yi wannan auction din a gaban su suna gani don su tabbatar da ba a yi wata yawa to ba a yi hakan ba sai aka ta aka yi aiki da da sunray ba ba bisa kan ka'ida ba to sannan da kace kotu kotu ta to alin gaskiya ban da wani labari eh, kai ina ga kaman ka gani a social media an yi posting cewa an wanke alkali aminu kagare daga laifuffukan da ake cewa yayi a da shi ne muke so mu sani ku dai ne kuka zartar da wancan hukunci kawowa yanzu wannan hukunci da ita wannan kotu ta yi kun san da shi eto eh, kamar da faɗa ni ne sakataren wannan kwamiti kuma a wannan maktan shari'a nake aiki kamar ce maka ne mataimakin sakatare a wannan lokaci yauwa to babu wata kotu da ta aka ce mana ta wanke wannan alkali daga abin da muka ayatar wanda eh, suke ganin ba daidai ba ne don inda ina mai tabbatar maka cewa inda gaskiya ne kotu kotu ta wanke shi da don a wancan sakamakon shi ne an salime shi daga aiki to kaga inda akwai kotun da ya wanke shi da ya rubuta cewa a mai da shi baki ake so daga kotu ta, wanke shi. Lauyan da ke wakiltar tsohon alkali Aminu Kagara kuwa shine barista Bashir Wada wanda shi da kansa ya kare ta labarin da aka buga a shafin intanet cewar an wanke tsohon alkalin. To sunana Bashir Wada Usman ni kuma ina matsayin ainihin lauyansa shi Aminu alkali Aminu mun kai kara dangane da ainihin yanke eh, ainihin yanke hukunci da JSC ta yi na kan cewa ya dakata da maganan aikinsa to a yanzu an riga an yanke wannan hukunci wanda ainihin kotun jiha tana ra'ayin cewa ainihin JSC suna iya dakatar da shi to mu kuma muna ganin kamar kan cewa wannan yanke hukuncin bai yi daidai ba a yanzu maganan nan da muke yi mun ɗaukaka ƙara zuwa ainihin court of appeal kuma maganan yana nan pending a nan court of appeal ta court of appeal din a ina take a nan niger take court of appeal abuja a abuja take don ita waccan babbar kotu ta abuja ba ta yanke hukunci ba ke. a wannan ba a gama ba na batun cewa a dawo da alkali aminu ko kuma ya ci gaba da tsayawan kan cewa an dakatar da shi ba ta riga ta yanke hukunci ba to ina aka samu labarin da ke yawo cewa wata kotu ta wanke shi daga duk wani abu da ya aikata a kan wannan al'amari to wannan magana kai a dunkule a yanzu tun da maganan yana kotu bai kyautu ba a matsayina na lauya in yi magana a kan abin da ita ainihin kotu bata riga ta faɗi a kai ba yanzu alkali aminu yana nan a matsayinsa na wanda baya aiki a matsayin alkali ke eh to ana iya cewa haka don haka batun wannan social media ɗin kila su sun dai yaɗa ne kurum in ka lura ai kwanaki shi sa uh, majalisan uh, national assembly suke maganan kan cewa ya kamata uh, ya kamata a taka birki yanayin yadda ake watsa labarai da sauransu ta wannan social media amma ya ake kiran shi watakila wannan labarin da ka kawo zai iya kasancewa ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a lura a kai dama tun farkon wannan batu babban abin da aka yi fargaba shine irin rikicin da ka iya tasowa a sanadin wannan abu da tsohon alkali aminu kagara ya aikata ga ɗaya daga cikin mutanen da aka kwashe musu shanu da tumakin nan. Oh, to suna na dai ori ori abubakar kana cikin waɗanda aka kwashe ma shanu lokacin alkali aminu kwarai da gaske eh, saniya nawa aka ɗauka ma to ni nawa karan na dai nage ashirin da bakwai aka ɗauka man da tunkiya ashirin da ɗaya kai kana da dangantaka da waɗanda ah, ake shari'a da su a kotu eh to abinda zan shaida maka ba tsari ka gaya ma duniya ka koma gaya ma duniya wallahi idan yau ban da rai ni ori ko shi wanda ake wanda ya yi wannan suka yi wannan asdin faɗin shi rigima ɗin har abun ya kawo ga maganan batun shari'a to idan yau za Allah zai ɗauki raina ko shi in Allah ya ɗauki rai shi yaron nan ban da gado da shi bai da gado da ni wato ba ku da wata alaka to alaka mu dai gaskiya bai shahi na wanda zai zama sai dai kun zamantakewa da eh, muna dai duka a ce dai kabilan mu guda dangin mu guda kuma eh, tun lokacin da aka kwashe shanu nan naka zuwa yanzu kamar akwai wata hukuma da ta zo ta ce maka wani abu to maganan hukuma gaskiya idan ba Allah ya saka ma oh, shi barista Muhammad El Suru da alheri idan abu ya kai abu muna iya wani lokaci mu je mu ce mashi oga gaskiya abubuwa fa sun daure muna wallahi abinda za mu ci ma a gidanmu yau ba mu da shi yadda abinda Allah ya hore maci in dubu ɗaya ne ya ɗebe ya bamu mu dawo idan kuma wata rana muka je ba mu tarar da yana da shi ba dole mu dawo mai haƙuri yanzu me kake yi to yanzu kan sai dai ya kan ɗan kwadago da sauransu dai da wanda ya gana Allah ya taimake ni shi ke da mu ba dun ma Allah ya kawo haruna haka na ya zo ya yi muna tsaye kan ya zo gidanmu rantsuwa ba irin rantsuwan da bai muna na cewa za a yi muna wani abu ba to abin da ya kai ga kunnen iyayenmu mu dai da ba mu yadda ba mun ce mu dai gaskiya tunda abun ya zama haka za mu dau wannan dukiya dai mun tabbata ba zai tafi muna a banza ba wallahi za mu dau mataki kaga mu misalin an ce an mai da shi aiki me za ku yi to gaskiya in aka ce mai da shi aiki to mu kaga dukkan matakin da muka san zamu ya dauka gaskiya ba za mu saurara ba za mu yi za mu yi dabaran da muka sani na mutum da dai mu dai mun yi biyayya ga gwamnati din da aka ce mu taka doka to kuma mun bi to mu aka ce shi mun tabbata kenan doka yau kenan abu ya same ka in kaga ta yin kaka je kai Allah ya kyauta ya kuma kare muna fata hukumomi a jihar Neja za su gaggauta kawo karshen wannan al'amari ta hanyar cika alƙawuran da suka yi ma waɗannan mutanen da aka zalunta ƙarfi da yaji a huta lafiya.